بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خير البرية محمد بن عبد الله صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to jamiya mane alhumma wibro nahar boroko chene nahar kusu jirma jirmatema bara hay ka tonoga ilfoyo di ambara hay ka to jamiya mane har kusu kurpega zambiro holboro mo on wibro doko yano kene jirma jirmatema bara hay ka to ilman alfayu kambo mo marugo grupo okuna kana bara hay ka inna fufiso ka fonam jamiya mane alhumma irbara hay ka iri gboro ka i doman na cire ka dacin ka to larba hene iri bara hay iri na cire ton ton o iri na cire la kaliyeti andir sallallahu alaihi wasallam amana hunu ka huna za anna hay gina halin ka ka hay hari akape bara hay ka diya cire ka se to hali an ka pe bara hay ana nor ka ke bir gari amana faajiyo kuna no iri gono ya to iri bara hay iri na hongu burburiyo ka atte gaswatul badr abanna wani badr mana a abanna to hodi irpe febiri amana yi ko bongo irbar haika iri wuro gaswatul uhud uhudu uhud wani faji kunano ili bongo dan hoya irpe febiri yarda to gaswatul uhud annabi sallallahu alaihi wasallam saka bar na gaswatul badr ana quraishiyo haika nan. naa hongudi kabara he kana kuraiciyo bango bangoyo kurpe wi hongudi kuna diya makka han mososo acinmi ko wasu na bine ka mayo ka islamai bara he kan nan har kusiyo kurpe wi kongudi kuna diya nindi do ndei gono ko hinu kurpe gana maci he ka nduwaka sai dadi taka disi islamai bungoga to hali ato quraishiyo badru hongude banna um cihey ka um hommu warkaŋi ŋam borowi maka boro kuna ma cihey kaŋ he domi fo ganna asilamuyo masu duwa kadi bine bibi bine bibi duka gurunga um hongu boro ma he yano na um, um hongu masasa ka bara hay kaŋ na noru kan kaŋ di badru hongu dodi mborodi masasaka kwe bara e kan na torma bara kan no ditta ngongu masasaka kwe zaga yate e de he uyo kuru kasuko ba machin nan bine bibi bara an hal bine bibi chere aduko honno yo moyo ga quraishiyo mbara he ka gazo tal badr banna na me fote ka kuma ka moyo de bara he ka moyo na islamu yo kumuno kadwa ka bine ka abara he ka na te moyo se badr kumu wakati di moyo mache ka moyo na bana domi moyo min yumacci heyka aduwaka baadu nabine bibiji de hon wadi tega moyo duwaka moyo bana moyo heykan no moyo wini ho moyo duwaka wiyani sade ingare moyo lakal bakkani no sade ni bine ni mene zenay ka do ngoro ngoy gadi ni anduwaka heyka ababu to umbara heykan de gonoko hin yokur ji nan bara he kan gunu ko soru soru ɓeyri maceka ya kakoy hunwudi mana hunwudi mene bongo mo kan bara he ka gunu ko sorudi mun boro ti mun ikrimatu bun abi jahal a kuna nga safwan bun umayya a kuna nga abu sufyan bun harbi nga nga bongo gunun kuna abdullahi bin abi rabi'a nga nga bongo gunun kuna to ngoya cinni kabara hay kam munu mbara makan ngane kuruzoyo kabara momoyo kan gonna gabi ko gonna hamas wato gonna himma mace hay ka na buru kuma kadwa ka hun hun ga inde bar hay kan goku mun haraka kurpaite kilikili kai na gabi gabi moyi di mabira hay ka moy duwa ka pe bina di bara de ya haya sinti kan bar hay kan tani bar hay ka foto sika abu sufyan hunun na za sha muganna ko ka na annabi sallallahu alaihi wasallam na buruma ka hunun man mana almani di tanga to ngan duwa ka yi na di de ya ngonon ko maka ngoy ma che ka ngoy na yoyo di nahay ka bara no nor yodini nor ha yodini nguyo mon kurpe nera ka bara kan na nguyo na hongo di soru tena domi hongo di kan na nguyo boro wini foto su di sabu ya nam na nguyo boro di wiwi ya se nguyo machi hay ka kuno foto su di kunani nguyo machi hay ka nguyo na nera ka hongo di soru tena deya mbara hay ka nor yodu kurpe na mefote domi وقالوا للذين كان فيهم أموالهم والكايو نريوغنو يا معشر القريش نو كانوا بنا قريشيو إن محمد قد وتركم وقتل خياركم نو بيكا النبي صلى الله عليه وسلم أبرهيكا غنوغا كبرهيكا نومني bongo bongo yo kano fi so kadisi bongo yo anan kurpewi no mene mo moyo ni na anan kurpewi diya ili ba mosu so yo ilin che kar soru kaduwa ka sida fo jisi aslamu moga ambar he ka wo mo do diya ngam kurbe na jinde no ka bar he kan tutu mbar he kan tutu diya yoyo di kan nun hunun na da sham gan na ko ka makadi mbar alf ba'ir mbar yo dubu fono ngam bar he ka nan nera noruka dun gono aban no 50 alf Eh, dinara noru kere ɗon barano dubu wegu, dinari dubu wegu to ɗon dinari yoli anaci masa dinari a wani dubu wegu to gono ciyo kani non koye tabarakallahu wa taala a gono ko cirise a tila jirmante kuna inna alladina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون inna rabbi tabaraka allah wa ta'ala gun ko cirse ka war kayan ce kan tifiri war kayan kan buturu ka hungun maciminon nor pe bibir na diya sene yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah ngo ko gun nor ka ko dam ka kan dam in buruma suci hay kanna iri kwe kwe biri hini gara to pere di kan dan di inna kwe tabarakallahu wa ta'ala aci man bayyani fasa yunfikuna mbace ikan nan manan manyo di ka kaddam hay kan ba'du kuna me mba wani infaq taga mba ka kaddam mene ho di kan ba'du kuna ثم تكون عليهم حسرة أما مبيكا نرد كربي آبير كتي سي حسارة ثم يغلبون اما بيني كان معهم wudi hay بي بي koy beeri ma بيني كان معهم wudi ان في hay kan na fumme fiirino ya ka bara hay ka war ka gon na bi dar hin ka ka riba dan mace kan na hungudi ten na bara hay ka da ngoy na fumme fiiri kan na fumme fiiri za kayo ma bi ka cen kan maka koriyo na dena me me yudan dang hey kaburu kumma nisintu kuburu kumma ko gal man kumma wan min al ahabash dia ngoko ahabish yo kumma nakinana nakinana buru nkurpe ma che kan kanan noru yo dika kumma ni to sadi more maruka bar hay ka na hinidi na sorote ka che ka na hunyo di chalete حتى إن صفوان بن أمية أغر أبا عزة الشاعرة دي صفوان بن أمية وأدون برهيكا أدونيكي أقول نادونيكي a تشيري ما كان جندي فرو nga de baraheka nga na jindi furu adon kai ko baraheka badruhum hene na dino nga kai ko gunu tanyo kuna de nga nabi sallallahu alaihi wasallam baraheka anal kawari zannara ka tam ka an subara he kaci islamai se ibere sadi ngani banda nga ko wi buru ka guna cire mabara he ka na tantite ka to maka nga nan dib sallallahu alaihi wasallam ko ka guna cire nga nan tantite nan ka madina diya nga bara he ka a guno ni do domi nan dibi na tanno nga na bara he kan na fidiya ta ga nan no ta ga al kawar no nan nan dibbinni dido nga bungo ya yatun ka yara kabar haika gun ko ne tam ko su su ko buru ka mace haikan kahon dite dia nindino ndi bar haikan na kabila na na dimi ŋani ŋani yo kurfai kuma ya hari to ndi bar haika mana weyi buru bar haika ndi bammaci ŋoy boŋo hunu ka gun homu jukuna dia duri ke mani fuyu ke ni ngan na ngui mo zakaton ton na safwan bin umayya dia ade pe kubi mhaini ba dia nindi doni abu sufyan abara heka sinni yuchine dukuna to mi faganna bada ma raja min ghazwati suwayk khaiban ghazwati suwayk kai ni sinni tenose badr banna abu sufyan abara heka hunu ka ka koy hunyo jite nga koy di hasara beri to ana koy duwa hay fo fasiri manan manika ye ka tanga pere nga nga di banna quraishi yo mane iri kan don soru ko bisan na sham ganna nga islami ma nga koy ka tanga domi nga di chere en koy garan na iraq kameno nga nabi sallallahu alaihi wasallam makaburu samma nga koy dulla ka koy kan man di ta ka zimini islami se da nindi ɗo sere de korayciyoɗi gon ko soro sooru no Alfa gon ko ciri se atila o kuna ko wamo jeyci korayci wa qiyadatuhu wato o mane sooru no kan gon ko te lamma istadarat sanatan kanat makkata qad istakmalat iddatuha hali an ka ko kuɓe ya de ya si mbani dalika muy kubi hey kam wiwuba wajtama ilayha min almushrikina thalathata alaf muqatilan nan muy kam bar turu te peyudi quraishu na hey kam mare na buru kuru pe kam kuma kuma ne in pey kun no bo dubu hinza kabara hu mutiriyo bor dubu hinza nan bar hu mutiriyo za quraishu kuna na war kayun bar ban na ban na والأحابيش نأهابيش يكون قرن قنا ورأى قادة قريش أن يستصبحوا معهم نساء ن وركن قيبر كل من كفتان أبو سفيان نعاد ويما كان ويم ويم برويزا كنا ما قيبر هيك ويم ويم هكا همين تراني أما ويم ويم هني مسوتا كان ويجان ويم دعاء بيجان وكان عدد النسوة خمسة عشر امرأة dia wiburu chin borwecin gukan nu katon ton na chi di diyodi dia wa kana salahan naqliyat fi hadha al-jaysh hay kam bahun kadira nani yoyo kan bahun na kadira salasata alafu da'ira yo dubu hinzano munun na kan bakwai na hundi wa min silahin fursan mi'atan furs bali do kameni bali dubu eh zon hinkano hunun na junubuha tulu tariq dia kan na hiniza den na hiniza mu oneno wato nkuyo na o machi na hini wa kana min silah alwiqayati 700 jir'an hay kam pere kam bar hay kam gen na den taku biberi ni pele di ngad fi ko banno zonye dia hay kaya si korashiyo na mushrikiniyo in soro nsooruno ga bara bor dubu hinza non na huniyoji te salasata alaf muqatilan bor dubu hinza kan bara homuteriyo nga buru kuna ka bara bor ku ngan du ka bara hay kan hunun na yo dubu hinza nan ye ka bar hay kan hunun na bari zon hinka nan bane kale fi bara zon yi hay ka ya sin hununa de warka ko bara capitaine general kan na agun kudiran na on tirin kurbai mono abu sufyan bin harb wa qiyadatul fursan war kan na ko bara baliyo mu do kam men men capitaine ni mono khalid bin walid sada na tuba jina deya an wani taimako kai kan na gaga bari do ka madini ono ikrimat bun abu jahal amma liwa fa kana ila bani abduddar amma warkat mo yo nga drapeau koto bani abdudar boro coro ya drapeau koto te ya zanga ya no mo yo bongo dono maka safi do goro no ka irlo pe ir ho fajo abakani na nya zeyo der ke ku ibiri dar hunde na lafiyo to subasi ala ma hena insha allah de ya irba faje tere se quraishu mane hon mutepe yudi tunyo za maka ko madina gare إن شاء الله تعالى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته